kawo kai ma an ka ji labari bai kamata kawai ka yi sauri haka mutane suka bukata da gare mu akan cewa ko wato ya sunan shi real time lokacin da abu yake faruwa wai dole zai mun yi magana mu kuma muka ce abadan ba za ku ban ba haka muke wai ba za ku ti ba za ku mai da mu zama haka ba kun gane ni ba za ku ba haka muke ba sannan me ba za ku mai da mu zama haka ba shiru shiru ba tsoro ba ne ba kuma gudun magana ba ne tabayyun ne da ta tabbut ko gaskiya ne <laughs> mm-hmm. on this issue to akan wannan mawdu'in wannan mawdu'in wannan da muke akan shi a yanzu wannan apparent discrepancy ko contradiction da the learned dpp sai ya zama shi director of public prosecutions mai daraja masani wato kenan lauyan gwamnati masu kara wato dari bayero ba a ambace shi ba shi ma ne shigo da lanar dpp submitted sai ya ce zai yi zama cewa shi ya gafala daga wannan lauyan masu karan ya zama ya gafala daga haka ya kawo kes din amma kuma bai gane implication bai gane wannan ba daidai bane yana da bai dalilin shi da yasa ya haka don submitted to ga dalilin that the charge pending before the court against the defendants is valid and subsisting shi babban daraktan eh, kai kara na gwamnatin jihar kaduna dpp sai ya ce cajin da ke nan yanzu a gaban wannan kotun a gaban kotu a kansu waɗanda ake ƙara ɗin ingantacce ne kuma yana da tasirin zartuwa har yanzu valid subsystem kun gane me yasa he said that he said sai ya ce Section 398 of the Penal Code Law 2017. Ita wannan dokar wadda a ta muka kawo waɗanda muke ƙara ɗin ta jihar Kaduna wadda aka yi ta 2017. Ku bi ni sosai fada attention. Wadda aka yi ta 2017. repealed the Kaduna State Penal Code Cap 110 of 1991. ta yi repealing zan ba muku kalmar repealing inda take a turanci saboda ita ce the most important word ga baki daya a cikin wannan hukuncin mu bar shi shi ya gaya mana me ya fahimta daga repeal din da ya kawo din cewa wannan dokar ta 2017 wadda muka kawo waɗanda muke ƙara a ƙarƙashinta ta yi repealing waccan dokar ta 1991 wadda da a kanta ya kamata makawo waɗanda muka yi ƙara yanzu saboda su sun aikata laifin ne a da'awarmu 2015 saboda haka da a waccan doka ta 1991 ya kamata mu kawo su ƙara ana amma mun kawo su yanzu ne mun kawo su a ƙarƙashin doka 2017 ne saboda me ta 2017 ɗin ta yi repealing waccan kun gane ne the legal definition of repeal sai shi dari bayar ya ce kuma ta'arifi na shari'a wato na islah ke nake so ce kuma ta'arifi na shari'a na repeal